بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار جدد ديمو وما ألا مدوك كنسركي da ya ara mana rayuwa maka ga farkon wannan wata mai alfarma watan zulhijja har yau ga shi rayu cikin kwanaki goma na farkonsa waɗanda suka fi falala ba a cikin watan kaɗai ba a shekara gaba ɗaya yau ga shi muna tara ga wata kuma yau take ranar arafa da ranar arafa da ranar idi su ne kwanaki na ƙarshen kwanaki goma na farkon watan zulhijja kuma su suka fi falala cikin waɗannan kwanaki guda goma ɗin da haka muke son majawa hankali na 'yan uwa bisa abubuwa da ya dace mu shigaltu da su a wannan rana ah, hadisai ne guda uku na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙara bayyana mana falalar wannan rana da kuma abubuwan da ya dace mu yi a ciki uku zuwa hudu na farko dai imam al-bukhari ya rawaito annabi alaihi salatu wassalam yana cewa hadisin abdullahi ibn abbas ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء باب ودن kwanaki da الخير alkhairi suka zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki guda goma yana nufin goma farko na watan zulhijja sahabbai suka yi tambaya ya rasulallah ko da jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah annaba alaihi salatu wassalam ya ce ko da jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah sai jihadin mutumin da zai fita da shi da dukiyansa sannan babu ɗaya daga ciki da zai dawo gida zai shahada kuma za a kashe masa abin hawansa a kwashe dukiyoyin da yake rike da shi a wajen yaƙi wannan shi ne kaɗai aikin da za a yi Allah ya fi so ba a waɗannan kwanaki guda goma abu na biyu الإمام البخاري هل ينزيار ويتم وترانا سيدنا عمر بن الخطاب ينا آه، وني بيهودي يزو يتي يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها أقوى آية ألتافن كده كتي كرمتا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا da mu taron yahudawa aka saukar mana da wannan hayar to da mun ɗauki ranar saukar ayar a matsayin ranar biki sai na umar ya ce masa wace aya ce sai ce Aliyu yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ayar da Allah yake cewa yau na cika muku na kammala muku addininku na cikita ni'imata a gare ku kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addininku sai na umar sai shi a aiko manson rana da lokacin da wannan ayar ta sauka ta sauka ne a ranar arafa kuma ranar juma'a annabi alaihi salatu wassalam yana kan mimbari yana hutuba hadisi na gaba bai dace mu kara jawo shi a nan shine hadisin da imam tirmidhi ya rawaito annabi alaihi salatu wassalam yana cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في الهيرين الدعاء شيني الدعاء رانا أرفع كما في الهيرين أبن دمين فلا رانا أرفع كو ونرانا ما بانا أرفع ما ni da annabawa da suka shine la ilaha illallah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah madaukakin sarki lahul mulk shi ke da mulki wa lahul hamd shi ke da cikakken yabo wa huwa ala kulli shay'in kuma shi ke da kuma shine wanda ke da iko akan komai hadisi na gaba annabi alayhi salatu wassalam yana faɗa a hadisin muslim ma min أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو وإنه ليباهي بهم الملائكة وإنه ليدنو فيقول ما أراد هؤلاء ينشوى باب راند الله مدوك maɗaukakin sarki ya أنت باي bayi wato yafi yafewa ya gafarta wa mutane kamar ranan arafa wa innahu la yadnu Allah madaukakin sarki yana saukowa kusa zuwa sama na ƙasa wa innahu la thumma yubahi bihim al mala'ika sannan sai Allah ya alfahari mala'iku da mutane a ranar arfa ya kulu ya ce da su mala'iku ma a da haula ku kalli waɗannan bayina mai suke so a waɗansu wayin yana cewa to ku shaida na gafarta musu waɗannan hadisan ah, suna nuna mana abubuwa kamar haka na farko falala na wannan rana na biyu mai dace mi a wannan rana abin da shafi falala wannan ranar kamar da fara bayani a kai da shi da gobe ranar idi su ne ranaku da suka fi falala cikin kwanaki goma da suka fi falala a shekara ranar arafa kuma ya ke keɓanta da kasancewar a wannan rana Allah ya cika mana addini ya kuma faɗa mana wannan domin mai farin ciki domin Allah ya ce yau na kammala muku addininku na cika muku ni'imar ta a kanku na yarda muku da musulunci a matsayin addini babu abin da ya fi daɗi kamar wannan shi ne babban ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutum wannan addini to gashi Allah yana cewa na cika muku wannan addinin naku daga ranar babu wani abu da ake bukata a ƙara addini ko a cire ko a rage a addini ya raga ya cika wannan babban gorantawa Allah madaukin sarki ke wa bayi da haka ranar da Allah ya fada mana wannan rana ne da ya dace madauke shi da muhimmanci ko kuma rana ne mai mahimmanci a wurin Allah madaukakin sarki don haka dole mu girmama shi mu kuma nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikinsa haka nan daga cikin falalin da muka ji daga wannan hadisa wannan rana ne da Allah madaukakin sarki ya fi gafarta wa mutane a ciki Allah kullum fa yana gafarta wa mutane hmm? mun san ingantaccen hadisi da Allah yana saukowa idan ya rage sulusun karshe na kowane dare sannan ya yi ta yi kuwa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tuba in karbi tubansa ina mai roƙo in biya masa buƙatansa kullum Allah yana yin wannan to amma babu ranar da Allah ya fi ya fi mutane ya inta su daga wuta kamar wannan rana wannan ranar da muke ciki yau rana a abu na gaba na falala shine babu wata addu'a da za ka yi a sheka a wata rana da ta za ta zanto mafi alherin addu'a kamar addu'ar da za ka yi a wani rana ka kwatanta duk ranaku da darurruka masu falala da ana so ka yi aikin ibada idan ka yi za a maka ko? to babu ranar da idan ka yi addu'a za ta zanto mafi alkhairi an ce mafi alkhairi ita ce mafi falalaken ma'ana kuma wannan idan ka yi da ikhlasi Allah zai karɓa kenan to babu ranar da kake da garanti in ka yi addu'a shi ne addu'an da ya fi falala kamar wannan rana ranar arafa sai falala na ƙarshe da zamu cike da shi hadisin abu da'ud da annabi alayhi salatu wassalam yake yau mu arafa wa yau mu nahar wa ayyamu tashriq ayyam at da ranar arafa da درانا suka درانا yanka shi ne شئنا idi kenan da kwanakin تشريك kwanakin mina kenan sha ɗaya sha biyu sha uku na wannan watan in ka haɗa sun maka kwanaki nawa kenan eh biyar mana da ranar arfa da ranar idi ranar arfa shi ne tara ga wata ranar idi goma ga wata to sai kwanaki uku na baya su ne kwanakin mina sha ɗaya sha biyu sha uku kaga kwanaki biyar kenan ko annabi shi duka waɗannan a ranakun idinmu ne mu musulmi mu kaɗai muke da wannan kwana biyar a jere ranar idin mu to kun ga kenan ranar arfa ma ranar idi ne to bayan mun ji waɗannan falala kenan na ranakun na ranar arfa to mai ya dace mai waɗannan hadisan dai fil sun nuna mana mai ya dace ai akwai abin da yake gamamme akwai kuma abubuwan da suke ke babu. abin da yake ga mamme dai shine duk wani abu wanda yake zai shiga ƙarƙashin al'amalu salih rana ne da ya dace ka yawaita ayyuka na alkhairi duk wani abin da ka san alkhairi ne to ana son ya zanto ka yi shi sama da yadda ka yi a kwanaki takwas na baya in ka yi haka za ka samu gara ɓasa irin wacce ba ka taɓa zato ba a wurin Allah ba ɗaukake sarki wannan a dunkule kenan so ya shafi komai da komai ya shafi sallah ya shafi eh, abin nan sadaka ya shafi eh, kyauta ya shafi sada zumunta ya shafi taimako kai ko da da murmushi ne da za ka yi ma ɗan uwanka ka faranta ma wani rai ka yaye ma wani baƙin ciki ka biya wani bashi ka sauke masa wani nauyi ka ɗora masa da kayansa ne a ƙasa ka taimake shi hmm? duk wani abu da ka san aikin alkhairi ne kada ka raina shi yi ƙoƙarin ka yi shi a yau sai abubuwa waɗanda suke keɓaɓɓu da ake so a yi na farko wanda na manta faɗi hadisin domin shi ma yana nuna falala shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato azumi a wannan rana annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ya siyamu yawmi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata lati kabla wa sanata allati ba'da yace azumin rana arafa wannan an shar'anta shi ga mutanen da ba sa tsayuwa rafa hmm. irin mu kenan da muke sauran wurare a duniya ba a filin arafa a yanzu ba hmm. ya ce ina lissafawa ina bege a wurin Allah madaukakin sarki ya zanto zai kankare zunubai na shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa hmm. shekara biyu wata riwayar tana cewa da shekarar da ake ciki da mai zuwa kenan azumin wannan ranar kaɗai zai kankare maka zunubai na shekara biyu wani rana kake da shi da kaji an gaya maka irin wannan sai ranar arafa kenan ba ƙaramin hasara daga munga mutum zai yi wa kansa ba yana da lafiya yana da masaniya kuma yau ya tashi ba bai azumi ba saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ake son na alkhairi mutum ya yi kuma wannan zai fassara maka abinda annabi alaihi salatu ya faɗa cewa babu lokacin da Allah yake son aiki kamar waɗannan lokuta din ko to gashi a wannan azumin kwana ɗaya kawai zai baka ribar shekara biyu shekara biyu sai aikin hajji wanda wannan ba kowa zai iya ba ko to waɗanda suka tafi aikin hajji to za su yi tsayuwa arafa hmm? wannan dole ne duk wanda ya tafi aikin hajji ya yi tsayuwa arafa har annaba alaihi salatu wassalam yana cewa alhajju arafa yace ai hajji shine arafa kenan in ka rasa tsayuwa arafa to ka rasa aikin hajjinka to hajji kuwa shi ma don a ƙara nuna maka Allah yana son aiki a waɗannan kwanakin hajji annaba alaihi salatu wasalam ya cewa man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu duk wanda ya tafi aikin haji bai yi fasikanci ba bai yi hulɗa da mata ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi dangane da al'amarin zunubi ai ana haifan mutum ba shi da laifin komai bai aikata laifin komai ba tsarkakakke ɗari bisa ɗari to haka mutum zai dawo kaga ko Allah ya maka haka sai a irin waɗannan kwanaki da ayyukan alkhairi suka fi so suka fi soyuwa izuwa gare shi haka annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna duk aikin haji da aka yi da'a a ciki ma'ana da'a shine ba ai abubuwan da aka hana ba a ciki ba shi da sakamako face aljanna wannan abu na biyu kenan dole su yi tsayuwa arafa abu na uku shine yawaita kabarbari a wannan rana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd hakanan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila a duk waɗannan kwanaki goma kamar yadda na faɗa mana kwanaki ana son a yawaita waɗannan kabarbarin to amma babu kamar yau da gobe ranar arafa da ranar da idi lallai mu yawaita maimaita wannan ya zo dangane da hadisin kyawar ayyuka ɗin nan a wata riwaya a wajen imamu ahmad annabi alayhi salatu wassalam ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid ku yawaita a waɗannan kwanaki ku yawaita kabarbare da hailala da hamdala shine a wannan abin da muke faɗa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kun abubuwa guda uku nan ne a ciki haka Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila a yawaita yin wannan a wannan rana daga cikin keɓaɓɓun abubuwa har yanzu da ake bukata a yawaita a wannan rana shine addu'a ai mun faɗa muku baka da ranar da zaka yi addu'a a shekara kamar wannan ranar hmm? har lailatul qadri da zaka yi addu'a a ciki addu'ar ka nan lailatul qadri bai kai falala akan wannan addu'an ba don annabi ya ce khairud du'a du'a yawmi arafa mafi alkhairin addu'a shine addu'ar rana arafa sai da Aisha radiyallahu anha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama idan na dace da lailatul qadri me zan faɗa annabi yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya ka yafe mana to yin wannan addu'an a lailatul qadri da yin shi a wannan rana yin shi a wannan rana ya fi a ranar arafa ta fata kuna gane ai duk kun san farar lalatul kadari ko to kai addu'a a wannan rana ya fi maka addu'a kan lalatul kadari khairu du'a'i du'a wa arafa ba ƙaramin gara ɓasa muke wasa muke yin zukon sakainar kashi da shi a wannan ranar ba yau ba ranar zuwa kasuwa ba ne yau ba ranar yawo ba ne yau ba ranar ziyarce-ziyarce ba ne yau ranar dukufa ne bisa kabarbari dukufa bisa addu'a muna buƙatar addu'a a matsayinmu na ɗaiɗaiku kowa yana da matsala kowa yana da damuwa muna buƙatar addu'a a matsayinmu na gidaje a matsayinmu na dangi a matsayinmu na zuri'a kowa a gidansa a zuri'arsa a waɗansu matsaloli da suka sha masa kai kullum yana kwana ya tashi da su yana tunanin yaya zai ya shawo kansu yaya zai ya magance su to ka samu irin wannan ranar kuma ka manta da ka nace ma Allah maɗaukin sarki cewa ya warware maka su a irin wannan ranar muna da matsaloli a ƙasarmu masu dimbin ya tsadan abubuwan rayuwa tsadan abinci tsadan sufuri muna da shugabanni waɗanda ba su damu da talaka ba ba sa jin shawaran masana wajen ɗaukan mataki da zai kawo alkhairi da ci gaba ba al'ummanmu mana da shugabanni wanda ba su damu da Allah ba ba ruwansu da Allah ba su damu da addini ba tsoron Allah su ta yi rauni sosai a abin da ya bayyana a gare mu muna da shugabanni waɗanda kitan kyashi da ake mana a ɓangaren musulmi a wannan ƙasa bai dame su ba bai dame su ba sai dai su yi magana na harshen baki su nuna ba ta jin daɗin abin amma a ƙarƙashin ƙasa da damansu suna da hannu dumu-dumu a dalilin rashin tsaro da muke fama da shi a wannan ƙasa ta hanyar mutanen da suke zuwa daga ƙasashen wace domin su saci arzikin ƙasanmu idan akwai zaman lafiya ba za a iya sata ba sai a kori mutane sannan aje ana tonan arzikin ƙasa daga ƙarshe a ba su shugabannin waɗansu abubuwa na dukiya su sa aljihunsu a fitar da kuma dukiyoyi da dukiyar tun daga plato misali a banya-manyan motoci a wuce har zuwa Legas. ba wanda zai tare waɗannan motocin sannan a fitar da su ƙasan waje amma kai ɗan ƙasa in za ka yi tafiya daga nan zuwa Legas, checkpoint guda nawa ne da za a tare ka a yi ta ɓata maka lokaci tafiyar da za ka yi awa awa takwas ko tara sai kai awa goma sha biyar ko ishirin ana cewa ana bincike alhali ku ga waɗanda ya dace a bincika ba a bincika su ba muna da wannan matsalar kowa yana kuka to ga rana da Allah ya buɗe ƙofansa ya buɗe samaniyansa ya sauko kusa ya ce ku roƙe ni zan amsa muku don mai ba za mu yi addu'a wannan ranar ba ina kira da dukkan ɗan Najeriya musulmi mai hankali ya buɗe zuciyarsa ya ɗaga hannunsa sama ya nace da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya warware mana matsalolinmu na wannan ƙasa ya masanya mana da miyagun shugabanninmu ya masanya mana su da shugabanni na kirki zaɓe da ake tinkararsa Allah madaukakin sarki ya zaɓan mana mutanen ƙwarai mu kuma Allah ya gyara mu sannan mu muna roƙon Allah madaukakin sarkin dole sai mun yi riko da sabubban amsa dan ba za ka roƙi Allah ya gyara maka kai baka nufin gyara ba Allah ya ce ji buli, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yace ni ma ku amsa mu in kun yi addu'a kofa ta a buɗe take zan amsa muku amma akwai sharaɗi ni ma ku amsa min nawa kira ɗin mu daina zaluntar kawunan talaka ya daina mugunta ba ɗan uwansa mu daina cuta ba daina cuwa-cuwa mu daina riƙon sakainar kashi da sallah da azumi da halalun da haramun mu daina rayuwar yake halal yake haram mu doge a kan cin halal kaɗai. kada mata ta zalunci mijinta kada miji ya zalunci matansa kada ɗa ya zalunci ubansa kada uba ya zalunci ɗansa kada ɗan aiki ya zalunci ubangidansa kada ubangida ya zalunci ɗan aikinsa mu gyara mu gani wallahi Allah zai karbi addu'anmu kuma zai gyara mana amma in borace-borace za mu tsaya a kai to ba za mu samu wato ainihin amsar addu'anmu yadda muke so ba sai dai Allah ya amsa mana ta wani ɓangare daban ba yadda mu muke so ba waɗannan su ne manya-manyan abubuwa da ake so mashagaltu da su a wannan a wannan rana mu da ba ma aikin hajji azumi zikirin Allah maɗaukakin sarki sannan addu'a sannan mai sannan addu'a to kuma kasancewarsa annabi ya ƙirga shi a cikin ranakun idi to ana buƙatar musanya farin ciki irin na idi ma iyalanmu da ‘yan uwanmu da abokanmu ta hanyar ba su abinci ko ba abin da ake idi kenan ba a ci a sha a yi farin ciki a yi wato ainihin bishasha a yi dariya to haka za ka yi wannan da kuma sada zumunta wanda yau ba sai kafata ba za ka iya ɗauwaya ka gaida wane ka gaida wane ka gaida mutane goma daga cikin 'yan uwanka ka sadin zumunta ka ci gaba da zikirinka a gida ka ci gaba da addu'anka akwai wani abun da an samu sahabbai guda biyu suka yi ya yasa imamu ahmad ya ce babu laifi a ranar arfa abdullahi ibn abbas da amr ibn hurais sun yi wannan a littafin fiƙiwa ana kiransa a ta'arif shi ne su fito masallaci bayan sallar la'asa suna tunatar da mutane suna zikiri har rana ta faɗi suna zikiri suna addu'a har rana ta faɗi to bai samu a masallatai ba mai sa kai a gidanka ba za ka ware bayan sallar la'asar ka kira kowa da kowa a gidanka ba ku zauna ku yi ta ku yi ta har rana ta faɗi lokacin da za ku bude baki in Allah ya taimake ku gaba ɗayan ku kun ɗauki azumi a wannan gida ɗin Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya ba mu albarkan wannan rana ya ba mu alkhairin wannan rana Allah ya ba mu daman aikata waɗannan abubuwan kuma da yawa a wannan rana Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya yi mana duk abin da ke damun mu Allah ya yi mana duk abin da ke damun mu batun addu'an nan ina ƙara nana ta shi musulmi shine wanda jinin sa fi kowanne sauki na azubar a duniyar mu ta yau da kashe sauro da kashe kuda da kashe musulmi daidai suke a zamanin yau ku ga halin da musulmi suke a zirin gaza har yanzu an daina yawaita yaɗa abun abin a labaru saboda yakin iran da ya kawar da hankalin mutane amma kuma ba su daina shin kashin mutane a garin gaza ba an ce an yi yarjejeniyar tsakaita wuta amma ba su daina suna yin ɗauki ɗaiɗai ma shugabannin mutanen gaza suna bin su suna kai musu hari suna kashe su ɗaiɗai ba babu ranar da ba a kashe mutane a gaza sannan mu ma'anan babu ranar da ba a satan mutane a wannan ƙasa babu shi a sace su a kore su daga garuruwansu kuma muna da gwamnati muna da arziki Allah kaɗai ya san yawan arzikin da muke da shi a Najeriya muna da dukiya a gwamnati ce amma kullum ana ƙara ƙaƙaba mana haraji ba ka san kuma mai ake yi da kudin harajin ba an ce an shirya tallafin mai ba ka san mai ake yi da tallafin ba an ce ana ba gwamnoni mai suke yi da shi muna buƙatar mu yawaita addu'a a wannan rana muna ce ma Allah madaukakin sarki mu faɗi waɗannan matsalolin da sunan nake su baroki Allah madaukakin sarki ya kawar mana da su Allah ya kawar mana da dukkan waɗannan matsaloli ya kawar mana da kowane irin bala'i ya kawar mana da sharrin kawunanmu da sharrin shugabanninmu da sharrin mabiyanmu da sharrin mutum da sharrin aljani Allah ya mana maganinsa ya Allah muna roƙonka mafi alkhairin abinda annabinka ya roƙe ka muna neman tsarinka